Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Faruk Muhammad Yabo. To za mu sadaukar da shirin al'adunmu na gado na wannan makon ne domin taya al'ummar Najeriya musamman Kanawa abu biyu. Na farko dai shine mu taya su alhini na rashin mai mataba sarkin Kano Dr. Ado Bayero wanda Allah ya kaddari zuwan sa a duniya ranar 25 ga watan Yuli na shekarar 1930 ya kuma cika da sanyin safiyar Juma'a da ta gabata wato shidda ga watan yulin shekarar 2015 Kano ɗan baiwa ɗan abadalla lafiya To kayan mu tsunduma a cikin shirin dai bari mu ji daga bakin wani masani tarihi a jihar ta Kano, Dr. Tijjani Muhammad Naniya, shin wane ne marigayi mai martaba sarkin Kano Ado Bayero? Shi an haifi sarki Ado Bayero 1930 kuma ya yi makarantarsa ta addini a nan gidan sarki kuma ya yi makarantar primary sannan ya yi middle shi ta ce rumfa college sannan ya karasa karatunsa school for arabic studies wato sas bayan ya gama sai ya fara aiki da british bank of west africa wanda ake kira yanzu first bank of nigeria a 1949 kuma sai ya bar aiki da wannan banki sai ya dawo aikin native authority 1900 hamsin da biyu sai aka tura shi ya je karo kwas a zaria da ya zo aka ba shi matsayin chief clerk na wato babban akawu kenan ko babban magatakarda na na a wannan matsayi yake a alif ɗari tara da hamsin da hudu shine inda ya tsaya takara ɗan zama ɗan majalisa a Kaduna ya yi nasarar zama ɗan majalisa ya tafi Kaduna alif ɗari tara da hamsin biyar ya yi tsawon shekara biyu yana aikin majalisa to gudanar da sha'anin yin dokoki Alif ɗari tara da da hamsin bakwai mahaifinsa ya naɗa shi shugaban 'yan sanda ko shugaban 'yan doka na Kano a alif ɗari tara da da sittin biyu lokacin kuma da gwamnatin Arewa ta ba da sunansa aka naɗa shi wajen gwamnati tare aka naɗa shi ambasada eh, jakada da ya wakilci Najeriya a ƙasar Senegal sai kuma Allah ya kaddar rasuwar sarki Muhammad Inuwa a watan Oktoba na 1963 eh, masu zaben sarki suka gabatar da sunansa ga hukuma ta Arewa kuma aka tabbatar masa da naɗin zama sarkin Kano. san Kano takawa abun bugun gaban Kano ko da Kanawa marmara kashin ƙasa a ɗan A ranar Juma'a 11 ga watan Oktoban shekarar 1963 ne Allah ya baiwa marigayi Dr. Ado Bayero sarautar San Kano shi bai ko sani ba kuma a cikin wata hira da aka yi da shi a wannan shekara ya yi bayani. To ina nan na ji labarin rasuwar marigayi sarki Imo Allah ya jahar bayan kwana biyu sai na samu sako daga Firimiya cewa dai in dawo gida. saboda haka sai na taso a jirgin sama na dawo da yake ni ban aiko kowa cewa ina zuwa ba da saukata daga jirgin sama sai wato wajen lebur huri waɗanda suke aiki wato anan na fara ji an so mace ala ƙara maka imani to nan da nan sai mutane suka rufe ni to Allah ya sa nan da nan sai na ga wani na ta ba mu ce wani lauya to sai na roƙe shi na ce da Allah dauki ni a kai ni gidan kwamishina to sai a cikin mota ne nake tambaya sa nake ta kana jin hausa ka abin da da mutanen nan suke faɗa suna ce ala ƙara maka imani mu kwanan gaisuwa ce da ake wa sarki sai ce da ni ai kai ne sarki sai ce ai an yi maka sarki duk an faɗa a rediyo an faɗa a jaridu to babu abin da zuciyata ta yi a lokacin sai tunani na wannan kaya mai nauyi da ubangiji ya ɗora a kaina ga dai ƙarancin shekaru ga kuma rashin shiri saboda ni ban soma ko hakinta ba wanda za a ɗan so sha'ani da na irin wannan ma kuma wato a wannan lokacin sai tuna ubangiji ba ya ɗora wa mutum kayan da ba zai iya ɗauka su kuma na tabbatar ubangiji mai taimako ne ga bawan saboda haka sai zuciyata ta yi ƙarfi wato da shi nan insha Allah ubangiji na tare da duk mai neman taimako a wajen na yi wa Allah godiya irin yadda zan iya yi maduuban sarakuna na arewa sha kallo da armashin dubawa mai kallon ka bashi nuna gazawa marigayin martaba sarkin kano dr ado bayero kenan kuka saurara a hirar da aka yi da shi yau shekaru hamsin da da suka gabata kenan wadda kuma walin kano alhaji mahi bashir ya ba da sanarwar rasuwarsa a ranar juma'a da ta gabata fita wannan sanarwar ke da wuya daukacin kano da yankin arewacin tarayyar najeriya aka shiga alhini da kuma jimami na rashin mai martaba a sarkin kano kuma sashen hausa na radio france international ya ci karo da su kanawa allah gafarta mai martaba sarki sarkin musulunci allah subhanahu wataala i bashi wannan rana ta juma'a kamar inda ya ba wazirinsa shak isa waziri irin wannan rana allah allah ya ji kansa allah ya sa shi aljanna allah sa aljanna makoma kuma an samu rana muna matuƙar farin ciki da allah ya ba mai martaba wannan rana wadda bayan allah suke shiga halwa akan Allah ya ba su wannan rana ta ubangiji Allah ya ba mai martaba wannan rana sai dai babban burinmu da mu gare shi Allah ka ji kansa ka kai rahaba sa. Ina cikin takaice rashin mai martaba sarkin Kano. Muna masa addu'a Allah gafarta masa. Allah ya ji kansa. Allah gafarta mai Allah Allah ya sa ga annabi Muhammadu. Ai wannan mutuwa ta kowa ce Ubangiji Allah ya yafe masa. To jama'a kar ku shafa. Wannan shirin dai na zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Faruk Muhammad Yabo. Dan aikinsa ne a yau ya karaɗe. Awadan lahadimi mai lugudi. Lura da yadda rasuwar ta taɓa zukatan jama'a ya samu ka tuntuɓi katukan Kano Alhaji Bashir Abbas akan yadda za a kwatanta rasuwar kuma a cikin wani yanayi na jimami ya amsa da cewa. Kai wannan rashin ai kwatanta shi ya da wahala. ina ganin an daɗe kano da najeriya ba su taɓa samun rashi irin wannan ba shi ma dai dr tijani muhammad naniya masanin tarihi a jihar ta kano ya ce duk wanda yake bai wuce shekara sittin da rayuwa ba to sarki ya taso ya ga yanayi na mulki to saboda haka shi ya sani a uba duk wanda aka ce ya rasa uba to shi ya san abin da ya rasa masu lura da lamura dai na hangen anya rashin muhimmin mutum irin mai mataba sarkin kano a doba yaro ba zai da kusa da darajar kano ba katukan kano ya amsa da cewa rasa shi ba zai kawo dakushewa ba idan duk wanda aka ɗora zai riƙe halayensa kowa yana ganin irin darajarsa yana ganin adalcinsa yana ganin kirkinsa yana ganin yadda ya riƙe mutane to wannan shi ya kawo ya bunƙasa sunan sarautar kano ya bunƙasa kuma darajarsa ya kuma bunƙasa soyayya da mutane suke masa. tsohon gwamnan jihar plateau da kuma niger kanal habib idris shu'aib mai ritaya ya faɗa babban abin da ya faranta masa rayuwa akan mai martaba sarkin kano a lokacin da nake gwamnan jihar plateau da niger sarkin kano dr alhaji ado bayero ya nuna mini wani abu na shi uba ne na kowa kuma abin da na fi jin daɗi da shi shine lokacin da nake plato na gayyaci sarki wato sau biyu ɗaya ƙaddamar da wani asusu ne na jihar plato wanda muka yi mai martaba sarki ya ansa wannan kira kuma ba ma zuwa kaɗai ba ya ma ba da gudunmawa kuɗi masu yawa wannan da jama'ar plateau suka gani sun ji daɗi kwarai da gaske domin sun yarda cewa shi ubanmu ne baki na jihar kano na yiwa ƙara lafiya To a bisa al'ada dai a kasar Hausa da wuya a yi kwanaki uku da rasuwar sarki ba tare da an naɗa wani ba. Wannan kuwa domin kaucewa barin al'umma ba tare da jagoranci ba. A ranar Lahadi da ta gabata ne aka zaɓi sabon sarkin Kano wanda aka zaɓa kuma shine tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lamidu Sanusi wanda shi ma ɗan sarautar Kano ne kamar yadda za ku ji daga bakin sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi. Majalisar masu zaɓen sarki ta masarautar Kano sun zauna sun tattauna sun ba wa gwamnati shawara akan wanda allah ya sa zai gaji marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero sakamakon haka gwamnati ta kaɓi shawararsu kuma allah ya tabbatarwa da sunusi lami da sunusi tsohon gwamnan central bank na najeriya wanda zai gaji mai martaba alhaji ado bayero a matsayin sarkin kano To da fatar Allah ya ƙara yawan marigayi mai martaba sarkin Kano a bayero Yaro Rahama ya kuma taya Dr. Sanusi lamidi Sanusi mulkin al'ummar jihar Kano. mutum mai kai nan ba duk da tashi bai iya tsarewa. Jama'a iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado na wannan satin kenan sai wani sati idan Allah ya kai mu. Yanzu kama da dan Abubakar Isa dan Dago da kuma Umar Faruk Ibrahim da ya da ni da ku. Faruk Muhammad Yabo ke fatan mu kasance lafiya.